Bismillahirrahmanirrahim. Mai maganin mata. Babi na uku. Hajiya aure ne dama zan ƙara nan da sati guda da ƙanwar abokina. Shi ne nake so ki samun albarka, cewar Labib lokacin da ya isa ga Hajiya. Fara'a ce ta bayyana a fuskar Hajiya don ta ji daɗin maganar. Gyara zamanta ta yi ta ce, amma Labib, aure da wuri haka? Hajiya, na so a jarraba a gani ne kan matsalar rashin haihuwar nan. Shi ne abokina ya ban ƙanwarsa ya faɗi a ladabci. To masha Allahu abu ya yi kyau sosai kuma ina murna. Allah ya yi albarka. Zan sanar da kawunka don a shirya zuwa ɗaurin aure. Yau Hajiya ba sai an yi gayyata sosai ba. Kawai in sun kawo ma suka je in suka kawo ma suka je ya wadatar tunda abu ne na gaggawa ba wani shiri aka yi ba. haka ne labib Allah ya sanya alkhairi ba zan tambaye ka tarbiyyar ta ba don yanzu tarbiyyar da zaka gani a waje daban da wacce zaka gani a ciki don haka Allah ya tabbatar da alkhairi Amina jiya na gode da goyon bayan ki kishiyarki da kyau Farida yau ne da mijin naki zai zo ku ga juna da Allah ki kama kanki kar ya ga wani abu da bai masa ba a cewar Irchadi mama ki kwantar da hankalinki in har mijina ne zan aure shi ko da gyara ko babu don haka ki daina wahalar da kanki don Allah cewa Farida Farida wannan babban kifi ne fa ina so ki san hakan bana so ya kubuce mana murmushi Farida ta yi kawai don ta rasa me za ta ce wa mahaifiyar tata da misalin karfe biyu labib ya shigo garin na kano inda ya isa kofar gidan na yar chadi bisa jagorancin kwatancen da take masa a waya farida cikin nutsuwa da shigarta ta kamala ta isa bakin motar da labib domin masa jagoranci zuwa cikin sitrum ɗin gidan nasu tunda ta taho hankalin labib ya yi kanta sosai ta tafi da imaninsa don farida ba ƙarya mace ce ta nuna wa sa'a ko da ta iso bakin motar sallama ta yi masa fuskar ta ɗauke da murmushi shi ma murmushi ya sakar mata ka fito mu shiga daga cikin gida ta fadi ya ɗan kunyaci bude masa ƙofar ta yi ya fito ta ce barka da zuwa birnin Dabo tana dan rissanawa Murmushi ya ce ko da me na zo an fini ni ko ya yi magana yana ɗan ɗaga gira. Rufe fuskarta ta yi tana dariya ta ga gaba bi ta baya bayan ya rufe motar. A sitrum ta yi masa masauki sannan ta je ta kawo masa abincin da ta dafa masa da abin sha mai sanyi. Yana dan janta da hira ya ci abincin ya sha kunun ayan da ta masa mai daɗi sosai. Bayan ya kammala ne ya dube ta ya ce malama Farida, right? murmushi ta yi ta gyaɗa masa kai ci gaba yi da cewa suna na labib daga kaduna na zo neman aurenki ne bisa amincewarki in kin amince nan da sati guda za a yi komai kuma ba na son ku zo da komai gidana zan miki sati guda bai yi wuri ba kuwa cewa farida a yi bai yi wuri ba malama farida to ai ban fahimci juna ba na ga idan muka yi aure sai mu fahimta ya faɗi yana dariya shiru ta yi kamin ta ce to Allah shige mana gaba sosai ya ji daɗin hakan sun jima tare kamin ta masa iso gurin mamanta suka gaisa tashin farko dubu ɗari biyar ya bata sannan ya basu miliyan guda a siya mata lefe sai gab da magariba ya baro Kano don shi zubi da tsarin fari da ya masa har zuciyar shi tuni ya mance da batun wani auren kwangila kuma je dai zuwa Prince kuma ka je ka dawo baka faɗa min yadda kuka yi da yarinyar da iyayenta ba? Cewa Farida tana wasa da kirjin shi. Gyara kwanciyar shi yayi ya dan shafa nufus ɗinta ya dan mulmula ya ce yana ɗan tsaki kin matsa inji na je yanzu kuma so kike na baki labarin abin da bai faru ba ni dai ba na je ba to ai shikenan su faɗa miki yadda aka yi ya faɗi cikin tsari gida murmushi ta yi ta shafo duk ɗinsa wanda bai gama hucewa ba don daga duniyar sama suka dawo Shi ne take masa hirar ta ce a yi haƙuri masoyina allah ya kai mu a kusa an kusa yi a wuce gurin kallonta kawai yayi bai ce komai ba don ya fita kaguwa ma a yi ɗin duk lokacin da ya fita haka yake kiran farida a waya su sha hirarsu ta masoya kamar sun daɗe kamar sun jima da sanin juna ba tare da damuwar komai ba. har aka ji aka ɗauro auren nasu wanda ba a tara mutane sosai ba sai washe gari za a je kai amarya sabida nisa direban labib ne ya kwana a kanan don tawo da su da safe tuni fadila ta gyara ɓangaren amarya fes abinta duk da tana cike da kishi amma ba ta nunawa saboda ta san auren ita ya auro wa matar zaune suke ita da shi a ɗakin shi da safe ya dube ta ya ce wai baby wata nawa zaki bani in yi a ɗakin amaryar da sauri ta kalle shi don maganar ta bata mamaki bakinta har rawa yake ta ce wata fa ka ce prince kai yanzu ko na baka sai ka amsa kai wata kai wata wata fa kace prince kai yanzu ko na baka sai ka amsa kai wata ba tare da ni ba murmushi ya ce wai dan in saurin yi mata cikin ayi a wuce gurin shiru ta tana nazari sannan ta ce kuma fa haka ne to na baka wata guda kai kuma sai ka mai da hankali kai abin da aka kawo ta domin shi a sallame ta ashe dai kin gane ya fadi yana jin dogon hancin ta mama naga ni baki bani magungunan ba na sha na sanyi kawai kike ta bani ko me yasa cewar Farida lokacin da ‘yar Chadi ta ɗebo mata wani maganin sanyi da zafin ci ta ce ta sha. Dungure mata kai ta yi sannan ta ce, ke dai akwai shegen surutu, to ai sanyin kike kashe mata ya hana su daɗi. ai sanyi shi ke kashe mata ya hana su daɗi su kuma ba su sani ba su ta bankar maganin mata yana zuwa yana dankare masu sanyin amarar su su zo daga baya su ta fama inda tsautsayi har kansa yake sawa To amma mama me yasa kike siyar musu tunda kin san haka ne? Cewa fari da cikin rashin fahimta saboda ko mun tallata musu maganin sanyin ba sa siya sun fi son na mata shi yasa muke siyar musu. Ta ba ta amsa ba tare da damuwar komai ba. Shiru da ta yi tana juya magana a ranta tabbas gaskiya ne kowace mace na ni'ima da daɗi da matsi take so kawai shi kuma namiji ta yi kauri ta yi tsayi ya jima yana yi bai kawo ba shine burinsa. Haka aka ɗauko cikin rakiyar 'yan uwanta mutum hudu bayan ta ci kukan rabuwa da gida kullum magani guda daya bata bata ba ta tafi da shi gidan auren nata ba da la'asar suka shigo inda suka sami tarbata musamman daga uwar gida kan amarya a rufe fadila bata ganta ba kuma ko hoton yar cadi bata tura mata ba haka aka cika su da abinci kala kala suna godiya farida duba ɗaya cewa gidan ta san hamshakin mai kuɗi ne mijin nata kirkin abokiyar zamanta ta sosai yayi mata don ta fi son zaman lafiya duk da kasancewarta mai faɗa sai washe gari dab da magariba yan rakiyar amarya suka tafi inda ta kuka sosai daga baya ta ɗauki na annabawa wanka ta shiga ta fito ta zo ta bude kayan ta dauko wata riga mai shegen kyau milik da stone a jikinta inda ta bi ko ina na jikin ta zauna das abinka da cikakkiyar mace komai ya ji hularta ta kafa a kanta wacce aka siyo mata daga kamfanin MB Fashion Turbans wacce ta kara fito da kyawun adon nata dan MB Fashion Turbans su ne na ɗaya in dai hula ce gefen gado ta je ta zauna tana latsa wayarta lokacin karfe tara na dare ta gabato fadila ce rike da hannun ango da ya sha ado da milik ɗin gezina sai ya kamshi yake hannunta ɗaya kuma rike da ledojin tsarabar amarya Amarya ba kya laifi, cewar Farida lokacin da ta nemi guri kusa da lavif ta zauna, tana kallon Farida. Kan Farida a ƙasa yake, da haka ɗagowa ta tana murmushi da ya kusa haddasa sawa Fadila ɗaukewar numfashi ba tare da ta sani ba. Ta tsorata matuƙa da ganin kyawun Farida. ita ko amarya ko a jikinta miƙewa ta yi cikin takunta mai ɗaukar hankali ta zo gabansu ta zauna a ƙasa sannan ta gaishe su fadila ta suma a zaune ganin cikar halitta da diri na farida Fadila ta suma a zaune. Ganin cikar halitta da diri irin na Farida, shi yasa ta kasa amsa gaisuwar sai da Lavib ya zunguro ta. Firgidi ta dawo hayyacinta suka gaisa, kasa jure zama ta yi a ɗakin, ta yi musu sallama ta bar ɗakin. Ta nufi ɗakinta da gudu, don ta kira 'yar Chadi, ta ji dalilin da yasa za ta zaɓo kilalliya kuma mai kyau, kuma je zuwa. 'Yar Chadi wace irin mace ce kika aura wa mijina cewar fadila a hargize bayan ta kira ta a waya baki ku ta na? wacce za ta yi abin da muke da bukata mana ita na aura masa ta ba ta amsa tana murmusawa luk yar chadi ba irin wannan nake so ki aura masa ba da haka cikin satin nan zan sa ya sake ta a sauya wata don gaskiya wannan takile da yawa cewar fadila a bukaci sosai hankalin yar chadi ya tashi jin abin da fadila ke faɗi bakin tarawa yake wajen faɗin ki yi kibarta, ki bar zuwa lokacin biyan buƙatar taki in kika saka aka sake ta yanzu zai iya janyo tonuwa asirin mu wanda ba za mu so hakan ba amma ke kika gani shiru fadila ta yi tana nazari zuwa can dai ta sauke ajiyar zuciya mai karfin gaske ta ce shikenan yar chadi ba damuwa zan bar ta ta haihu daga ranar da ta haihu kuma shi kenan ajiyar zuciya yar chadi ta sauke ta ce yawwa hakan yayi Allah kuma ya taimake mu yawa yar chadi ina so ki yi min haɗi na musamman wanda baki taba min irin shi ba saboda in fi kowa gun mijina tunda yanzu ga wata ba ni kaɗai bace cewar fadila cike da karsashi baki da damuwa aiki kin mun komai don haka zan miki ni ma ki kwantar da hankalinki ke kam yar chadi ta ba ta amsa daga haka suka yi sallama ta tura mata dubu ɗari biyu a akaunt na yar chadi don ta haɗo mata bacci barawo ne ya ɗauki fadila amma gaba ɗaya tunaninta na cin ɗakin amarya wanda har ciwon kai ta yi sabida haka hakan a can farfajiyar angon da amarya kuwa bayan fitar fadila alwala ya sa farida ta ɗauro shi ma ya ɗauro suka gabatar da sallan nafila don gode wa sarki allah da ya tabbatar da aurensu roƙonsu ya yi wa auren albarka bayan sun idan ne sa ya jawo ta jikin shi yana shinshina ta ya ce amaryata ta sha kamshi ni ma a san man kamshin nan ni ma na sha mana ya faɗi yana warware gyalen da ta rufa a kanta ita dai sai sun ne kai take tana murmushi haka ya janyo tsarabar da ya shigo da ita ya shiga ciyar da ita har sai da ya tabbatar ta ƙoshi tukunna ya bar ta shi ma ya ɗan ci ya ajiye toilet da ja suka yi brush sannan suka fito tana manne da jikin shi ya ƙi sakinta da yake two bedroom a fat ɗin amarya fita yi zuwa nashi ɗakin ya sauya kayan jikin shi zuwa na bacci ita ma yana fita sauya kayan ta ta saka doguwar rigarta silky milik ta zura fan ta feshe ta da turare ta yi gado abinta dawowa ɗakin ya samu har ta hau gado da haka shi ma hawa ya yi ya isa gare ta shi ma shige blanket ɗin Kashe wutar ɗakin ya yi, ya bar dim light ta gefen gado, sannan ya janyo ta jikin shi. A hankali ya raɗa mata a kunne, za ki yi bacci baki jira an wanke ba, ya faɗi yana wasa da hannunta a cikinta. ƙara shigewa jikinsu ta ta ce a shagwabe baccin ne ya fara kama ni yasa na kwanta dole ce in hukunta ki bisa hakan da kika yi bebi ya faɗi yana kokarin zame rigar jikinta sai da ya raba ta da rigar ne ya rungumo ta jikin shi bob ɗinta cike a tsaye suna tokarin kirjin shi wannan abu ya sa shi nishaɗi matuka. baki sa bravo baby why ya faɗi yana shafo kan bab ɗinta da ya sa mata wata shishika gami da ɗan riko hannunsa ta ce tana cijewa saboda zan kwanta ne shi yasa bai ce komai bai ɗora bakin shi kan ɗaya yana sokin yana fresin ɗaya da hannun shi haka ya dinga rikirkita ta da salon shi na ɗaukar hankali ta dinga rira masa ɗan kuka na shagwaba yana ƙara rikicewa lokacin da ya nufi ƙofarta ta ne ta ji wata azaba ta maye gurbin daɗin nan fa ta shiga kuka da magiya kan ya kyale ta amma ko kallo bata ishe shi ba aikin shi kawai yake na haƙar rijiya Kuka cijo ya kushi ba abin da bata yi ba Dan ya kyale ta, amma Labib ya kasa Dan wata irin gamsuwa ce yake samu a jikinta wacce bai taba samun ta a gurin Fadila ba. Hakan ne yasa sai da ya maida ta cikakkiyar mace tukunna ya kyale ta dan kukan biyu suka yi shi na dadi ita kuma na wahala dukkansu sabida muryarsu ta koma kamar sun yi fama da muran nan in banda albarka ba abin da yake sa mata yana rarrashinta tana kwance a kan kirjin shi sai kukanta take yi ko da gari ya waye da kan shi ya mata wanka ya kimtsa ta shi ma ya kimtsa ya da mata ti ya bata ta sha sannan ya bata maganin rage zuki ta sha ta kwanta Fadila dai bata sa labib a ta ba sai da ya fito sallah azhar dam yana can gadin amaryarsa da ke bacci har breakfast duk ta yi musu amma haka ta gaji da jira ta ci nata ta bar musu nasu ta koma ɗakinta ta ci kuka ta ƙoshi kuma daidai zuwa sai bayan ya dawo masallaci ne ya shiga ɗakin na fadila wacce ke kwanci kan ganinta tana kuka da sauri ya ƙara gunta ya kamo ta aikwa ta fincike ta ce cikin fushi haka makai da kai labib na ce haka makai da kai wata kan aje ko ina shine har ka fara wulakanta ni to wallahi ba zan yarda haka ba ta ci gaba da kukanta zama ya gefen gadon ya ce a tausashe ni fa kin ga fadila tun farko abin da na tsana kenan yasa na ce ba zan yi auren nan ba kika takura to gashi an yi fi sabilillahi ta yaya zan yi disbajin din yarinyar mutane kuma in tsallake in batta ba tare da na bata kulawa ba to ko a bariki muka haɗu mace ta yi maka kyautar bajaniti ɗinta ai dole ka girmama ta bare kuma aure da kin san ciwon kan da zaki sani kenan ai da baki sa na aure ta ba ya faɗi cikin faɗa-faɗa sosai hankalinta ya tashi ranta ya kara ɓaci da jin kalaman da ke fita a bakinsa amma haka ta daure ta ce shi ne kake min faɗa don na nuna kishi na akan abin da nake so to ai ce da abin haushi ta ya ke ce kika sa na abin nan kuma ki wani zo ki kwanta kina sharɓar kuka wanda inda arziki ma bai ke ce za ki je ki kula da ita ba ni ba tunda ke ce silar komai to masu saurari za mu dakata nan sai mun kara haɗuwa da ku a cikin shiri na gaba domin